Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɗan waye? Babi na ashirin da biyu. Hajiya Saratu ba ta da cikakken hankali, tunda mahaifiyarta da mijinta sun faɗa, kuma Widiyan ta sake kwantar mata da hankali. Tana ƙaunar yarinyar nan sosai saboda karamcinta. Ba su isa garin Kaltungo ba sai dab da magariba. Ba a san da zuwan su ba, ƙofar gida Malam Saulun ne zaune. Suna alwala, ya ga mota ta yi fakin, ya zuba ido ya ga waye. sai ya ga ashe ƙanwarsa da iyalinta ne. Hannu kawai ya ɗago yana lale maraba da zuwa, su kuma suka shiga gidan. Direba shi ne ya zo don bin jam'i, Inna Ladidi ta ga mun shigo ta washe baki. A'a mutanen Kano ne sannan ku da zuwa lalle kun sha hanya. Duk suka aje kayansu, su ma sallah suka fara yi sannan Umma ta buɗe katuwar kula ta zuba wa direba abinci da lemu mai sanyi da robar ruwa. Aka kai waje. Daɗi ya cika inna Ladidi, Allah ya kawo baƙon da zai ciyar da masu gida. Dan ƙa'idar ba su yin girki, in ko sun yi sai dai kowa ya ci nasa. Gaba ɗaya surukanta babu mai ganin girmanta kuma babu mai raga mata. A yanzu duk mugun halinta surukanta sun bi ta, don matar Sallau har dan ba suke yi. Shi ya ba ta da tartubin mai kula da ita. Duk burinta na haihuwar ‘ya'ya mazan ga shi dai ta haifi mazan amma mace ke neman riƙe gidan. Da ma akwai ɗakin da take sauka in ta zo, zuwa sai ta sake gyarawa, don in ta tafi duk abin da ta bari a ciki sai an haura an ɗauke. Yanzu Inna Ladidi da rawar jiki ta soma shara don ta gyara. Sahura matar Sadau na faɗin kwaɗayi mabuɗin wahala, Allah wadaran kwaɗayayye. Inna Ladidi ba ta tanka mata ba, ta share ta shigar musu da kayansu. Umma ta ce, Inna mun same ku lafiya? Ta ce, lafiya lau, ni ma kwanakin nan kina zuciyata. na kasa zuwa amma ina son zuwa gurinki. Ta ce ke ko lafiya? Ta ce ito. Eh ai sai mun zauna. Ta kalli Izzati ta ce ke ina jikan nawa? Ba ta ji ba, ba ta kalle ta ba, don haka ba ta gane me take cewa ba. Ta dubi Sirayya ta ce ‘yan matan Kano yaushe za ki kira ni in zo in yi maki zaman ɗaki? Ta yi murmushi ta ce ai ni karatu nake da saura. Ta miƙe ta bar su don su huta. Umma ta ce in na ga dafaffen abinci sai ki ɗiba. Da rawar jiki ta ɗauki katuwar kular abincin don rabonta da abinci tun kokon safe. Ta je ta ɗiba sai da ta ci ta ƙoshi ta aika da shi inda take so. Sannan ta ce da surukan nata su kawo kwanuka. Sahura ita ce tantiriyar cikinsu kai tsaye ta fito ta ce ai mun yi zaton ba za ki ba mu ba. Don gulma da son zuciya shine aka ba da abinci. Sai da aka aika da shi maƙota don neman suna. To ki kiyaye mu, ni ban son raina hankali. Harira ta ce haba sahura gidan fa da baƙi. Ta ce su waye baƙin, ni ba na nema a kowa, saboda haka ba na kwaɗayi. Sun san rigima take nema, suka yi mata banza. A lokacin Sallau ya shigo, lafiya nake jin hayaniya. Ta ce a to ga ta nan kini ta ne ya tashi, ta ga mutanen Kano sun zo. Ya ce ke inna wacce iri ce ne? Ai kai sai ka faɗa mata tunda ta haife ka. Gaje ta harare ta tare da yi mata tsaki. Ya ƙwace abincin da kansa ya raba, a eh, ɗakin da su Umma suke. Ya ɗaga labule ya ce sannan ku da zuwa, ya shiga ciki ya samu guri ya zauna ya ce, halin inna sai ita sai take shiga sabgar yara. Umma ta ɗaga masa hannu ta ce duk abin da ya faru a kunne na, saboda haka abin da kai daidai ne. A ce mace ta fi uwa, ita ko izzata sai hararsa take. Ya ce a to ke kan kin san halin inna, ba daɗi ne da ita ba. Wace wahala ce baki sha ba a hannunta. Uhm, ai komai ya wuce, haka ne fa, Allah ya bamu ya taki Ta ce ko, ai dole ka sake hali, ya miƙe ina zuwa, bari yanzu zan dawo. Ya fita. Can ya aiko yaro da kunshin tsire ya ce a kawo musu, Umma ta karɓa ta ce an gode. Washegari yayinta da matansa sun shigo an gaisa, haka kowa ya aiko da abin karyawa, kuma sun shigo sun gaisa. Ta ce ta zo musu ta kwana biyu, sun nuna murnarsu. Sun yi hirarsu, inna Ladidi a gurinsu ta sha ti mai kauri. Umma ta raba musu tsaraba, don kayan ta kwance da na 'ya'yanta duk ta kawo musu. Sun nuna murna haka kayan mijin ta kwance duk ta raba wa 'yan uwanta. Har sabbi ta bi ƙannen mahaifinta don kwata-kwata ba su zauna a gidan ba. Yawo suka yi ta yi gidajen 'yan uwa da abokan arziki. Garin Kaltungo ya samu ci gaba sosai, komai nasu ya ci gaba. Da daddare suna zaune Izzahi ta ce, Umma, ban cikin yi maganar zuwa gidan sarki ba, zan je zan kai kai na fada. Ta ce, ki yi haƙuri, irin su manya ne ganin su sai an kai ka, ki yi haƙuri. Ina ji a raina lokacin bayyanar gaskiyar al'amari yana nan zuwa. A lokacin in na Ladidi ta shigo ta samu guri ta zauna. Ta dubi Umma ta ce, ‘yar nan ki yi min aikin gafara, na gano gaskiya kamar yadda mijina ya so in gane. wato zan sanar da ke wani al'amari da baki sani ba. Musbahu tsohon mijinki baban Izzatu ya zo gidan nan neman ki da kuma neman 'yarsa. A lokacin ina tsaka da mummunan hali na maganar gaskiya ni na aika na ce a ce masa Izzatu ta mutu. Gaban Umma ya faɗi, ta mutu kamar ya. Saboda na gano yana son karɓe ta, saboda ba na so ki ji daɗi. Na fi so in ga ba a rayuwa, na fi so ki mutu kamar mahaifiyarki in gaji gida daga ni sai 'ya'yana. Na fi so baƙin ciki ya kashe ki, ta sa kuka. Yanzu na yi nadama, kullum faɗa nake yi da Sallau da Sadau akan abin da suke yi. Na gano ki ne, shi kuma Sallau ban san cewa yana zuwa ya hana auren Izzatu ba sai daga baya. Amma ki yafe min, wallahi duk hanyar da zan bi in ga Musbahu in faɗa masa 'yarsa tana nan na bi ganinsa ya gagara. Umma ta dubi Inna ido falƙwalla ta ce, aukin san Izzatu 'yarsa ce? Ta ce na sani saboda yanayin rashin ƙwarin jikinta lokacin da aka haife ta. Kawai ba na so a ce kin zama matar sarki to gashi shi nan kina cikin rufin asirin Allah. Ni kuwa kullum ina cikin rigima da sadakai, sadake ni babu abin da 'ya'yan nawa za su yi. Ni dai fata na ki yi min gafara, ki yafe min, na zalunce ku ke da mahaifiyarki har da mahaifinki. In na babu komai, ni na yafe miki. Amma su ban da ikon yafe nasu, sai dai su. Yanzu ya za a yi in ga Misbahu ko in ga mahaifinsa? Sarki ai baya nan, ya je Umara, ba zan bar garin nan ba har sai na sada ta da dangin mahaifinta. Alhaji Abdulmajid a ofis ɗinsa da ke birnin tarayya aka yi nokin kofa aka shigo. Ya ɗaga ido ya yi ya ce Yarima mai jiran gado. Ya yi murmushi suka yi musabaha ya nuna masa gurin zama. Sun gaisa suka shiga hira akan kwangilar furniture da za a yi wa gwamnatin tarayya. shi aka ba wa kwangila, ya ce, Yarima ina son tambayar ka, bayan kai bahu akwai wani ne a ku? Ya girgiza kai ya ce, wani yaro na ne zai auri wata yarinya, da bincike sai aka ce ba ta da uba, to kuma sai aka ce min jikar sarki ce wai. Ya dakatar da shi ya ce, ya sunanta, ya ce, Izzatu bahu Kaltungo. A ina take? Ya ce, a Kano. Ya ce, ‘yata ce ni na haife ta, ban taɓa rayuwa babu tunaninta ba. an ce min ta rasu, sai daga baya wani ya sanar min ƙarya ne, na yi duk yace zan sadu da Fatima amma abin ya gagara. Wai me yasa Hausawa muke fama da matsalar matar uba ne, ko abin haka yake a sauran yarurruka? Ko ko sai mu Hausawa? Sai ya sunkuyar da kai, numfashinsa ya rinka sama-sama. Sai da Alhaji Abdulmajid ya miƙe ya ɗauko masa ruwan sanyi ya sha, ya kira namba ɗin Musti ya ce ya turo nan ɗin Izzatu. Ya ce ai ba ta ɗaukar waya sai tes. kuma ta tafi kaltungu, ya ce oke. Ya dubi Yarima Musbahu ya ce ai ka ta Izzatu na kaltungu kuma ka san kurma ce. Ya miƙe a razane ya ce kurme ya ce kurma ce. Oh my God, na ji daɗin ganin ka Alhaji Abdulmajid, insha Allah gobe zan wuce kaltungu. Sahaila na falo ta ga shigowar mai gidanta, ta tare shi cikin fara'a kamar yadda ta gan shi. Ta ce, a Asu, yi in ce ko yau an haɗu da Fatima, domin ban taɓa ganin fuskar kana walwala kamar yau ba. haka ban taɓa ganin farin cikinka kamar yau ba. Ya matso gare ta ya sa hannu ya shafi cikinta ya ce, ɗana ta uban kamar na, yau ya kusa haɗuwa da cikon farin cikinsa. Cikin farin ciki Suhaila ta ce muna taya kamar na, Allah sa farin cikin naka shine alkhairin gidanka. Khalid zo mu taya abban kamar na, ya shigo yana faɗin me ke faruwa, ya ce gobe za mu wuce Kaltungo. Khalid ya ce ashe zan hau doki, cikin murna Suhaila ta ce za mu je Gombe, gobe kenan. Ya ce insha Allah. Wisal ita da Mubarak sun tabbatar da ƙaunarsu don sun yi wa juna alƙawarin aure. Hajiya Amurka ta yi murna ƙwarai, ita ko Widiyar matar manya ga soyayya na cin zuciyarta ga shegen buri a ranta. Don iyayen Abdul dara-dara sun zo tambaya amma tun bayan nan bai kuma zuwa gurinta ba. amma kullum akawun ɗinta cikin kuɗi yake, haka duk ƙasar da yake yakan turo mata da duk abin buƙata. Hajiya Aisha mahaifiyar Jalil ta zo har Kano ta yaba da kyan tsarin surukar tata. Ta ji daɗin karɓar da aka yi mata, ta yi musu kyauta ta ban mamaki, don ta ba su damar su kawo matasa mutum ashirin waɗanda za a ɗauka aiki a kamfaninsu. Widiyan an samu abin da ake so don ta zama uwar marayu ta haƙiƙa. Burinta ya cika, Alhaji Fatawi shi ne mahaifinta ɗan asalin ƙasar Turki ne. Yana ɗaya daga ma'aikatan kamfanin su Mustapha. Dalilin aurensu da Hajiya Amurka ran ya kawo Alhaji Abdulmajid ziyara. Ita kuma Hajiya Amurka ta kawo yayarta ziyara a lokacin mijinta na fari ya rasu. To a nan Alhaji Fatawi ya ganta ya nuna yana son ta, dama shi yana Najeriya. A kamfaninsu na furniture da ke Lagos saboda ta amince tun da dai musulmi ne. Shekarar su ɗaya da aure, ta haifi Weasel da Gideon tun daga kansu ba ta ƙara haihuwa ba. Sun taso cikin kulawa da nuna soyayyar iyaye, haka suna zaman toki, don a can suka yi karatu har zuwa secondary school. Yaran kyawawa ne don kamar su ɗaya da mahaifinsu. Ita Gideon tun tana ƙarama Allah ya ɗora mata tausayin duk wanda ta fi, domin ita tara almajirai take dole momi ta sallame su da abinci. Ita duk abin da ta samu na jama'a ne, shi yasa ta ɗauki burin ita matar manya ce kawai, sai ta auri mai kuɗi don ta taimaki marasa shi. Duk da cewar mahaifinsu ba wai mai naira ba ne, amma yana kula da su. Wannan kenan. Bari mu waiwaye garin Kaltungo, garin malam da malama, in ka ga jahili baƙo ne. Suhaila sun isa gidan sarki kanta ya ɗaure don bata san mijinta basarake ba ne, duk da cewa mutum ne mai isa da mulki. don sai ta yi ta zuba iyakarsa ya yi shiru, ko ya yi magana ɗaya sukan zo mata, amma ai ba ta san ƙasaitarsa ta kai hakan ba, yanda ake kula da ita yacce ake nuna mata jin ta take yi tamkar ita ce matar sarkin. Ka ji Sahaila, zubewa bayi suka rinƙa yi ana kwasar gaisuwa. Da yamma ne bahu ya isa gidan su Fatima, a ƙofar gidan babu kowa. Yana cikin motarsa Anaconda 213 Ashkalo, shaddarsa ash ya yi mugun haɗuwa. A lokacin Izzat da Sarayya suka fito daga gidan, tun yana motar ya kare musu kallo ya gano 'yarsa. Ya ce sannu, suna haɗa ido da Izzat ta ji gabanta ya faɗi, sai ta sunkuyar da kai. Ya ce Fatima nake son gani, in ce ko tana nan? Ta ce ewa eh, za mu ce mata, ku ce mata musu bahu ne. Ta ɗan zaba da ta ce abban yaya Izzat. Ta dafa ƙirji, Izzat kanta yana ƙasa tun da ba ji take ba. kuma ba kallon su take ba, ita dai ta ji ta rizgi hannunta ta yi cikin gida da sauri. Ummansu tana zaune ta ce ga abban ya Izzatu. Ta bugi ƙirji ta ce wa ta ce wallahi yana waje. Ta ce inna ladidi je ki gani. Ta fita shi ɗin ne. Ta faɗa cikin ƙasaita da isa ya haɗa rai don ya tsani wannan matar sharrin ta ma ta aka raba shi da Fatimansa. Saboda haka ta yi dum don ƙwarjininsa ya kai intaha. sai ta ce ranka ya daɗe. Ya basarake ya ce lafiya, ya ce an ce min Fatima ta zo garin nan shi ne nake son ganinta, don ina buƙatar ‘yata da kuka hana ni rayuwa da ita. So mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi